السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وانا دائما بيسر دين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadar da muka yi inda muka yi kure ya fi mana Allah subhanahu wata'ala imana agaji da cikawa da imani yan wa masu albarka mu tsaya da fadar Allah subhanahu wa ta'ala sura ta 55 suratul rahman aya ta 27 Allah subhanahu wa ta'ala yace ba'da a'udhu billahi mina shaitanir rajim يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن معناه الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض waɗanda ke cikin sammai da ƙasai ya kowa daga cikinsu yana tambayarsa ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake buƙata. shi kuma Allah kulla yaumin huwa fi shan a kullum yana cikin biyan bukatun bayinsa yana cikin aiki yana cikin sha'ani kowane lokaci Allah subhanahu Ta'ala yana nan tsaye wajen biyan bukatun bayi abinda suka roƙa yanwa masu albarka wannan ayar tana gaya mana yawaita kwaɗayi zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda shi sifarsa sifa ce ta mai neman mai nema wato wa yake neman wani abu shi kuma ibashi da aka neman za Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya faɗaitar da mutane cewa su ta roƙon Allah wata rana da yayi bayani yayi bayani irin kyautar da Allah yake yi da irin yadda yake amsa addu'o'in bayinsa sai wani sahabi ya ce da shi izan noctir kenan wallahi za mu yawaita roƙon Allah sai manzo Allah su salme ce da shi Allahu akbar Allah ya fi ka yawan abin da zaka nema duk abin da zaka roƙa ka roƙi Allah subhanahu wata'ala da haka ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ɗayansu ya kasance ina roƙon Allah subhanahu wata'ala har gishirin da ya rasa da zai sa a miyar gidansa har idan takalminsa ya tsinke maimakon a ce ya kawo shushe na misali a sai ce Allah ka gyara min takalmina kuma Allah subhanahu wataala ya kawo masa gishirin da zai sa mai kawo masa wanda zai gyara masa takalmi yan wa masu albarka mu ne muka fi cancanta da yawan roƙon Allah subhanahu wataala musamman halin da ake ciki a halin yanzu ƙalubale ya kewaye musulmi da musulunci ta kowane ɓangare ta ciki da ta waje ƙalubalen da aka sani da wanda ba a sani ba wanda aka sanya za a warware shi da wanda ba a sanya za a warware ba to amma duk addu'a tana yin maganinsu da aka yi tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a wal bala ya ta'alajan ya ce da addu'a da bala'i suna yin kokawa idan mutum ya addu'a in wani bala'i zai same shi wannan addu'ar sai ta je ta samu wancan bala'in sai su ta yin kokawa ƙarshe bala'in ba zai same shi ba in kuma ya same shi to zai zo masa da sauƙi tasirin da zai masa ba zai masa mummunan tasiri a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan bala'i ya tashi saukowa daga sama to addu'ar da mutane suke da ƙasa sai ta tashi ita kuma ta tafi ta hadu da bala'in a can can za su je su ta yi har izamanto ta dakushe tasirin wannan bala'i ta yadda ƙarshe ba zai mummunan tasiri ko ba za ta yi mummunan tasiri a kan bayan Allah ba yan wa kamar da na ambata a baya akwai ƙalubale mai yawa ƙalubale na tsaro ƙalubale na kuncin rayuwa ƙalubale na ainihin taɓarɓarewar tarbiyya ƙalubale na rashin abin hannu abin wadatuwa ƙalubale iri-iri ga shi nan kamar wanda inda na fada wani an sani wani ba sani ba wani ba a taɓa ma tunaninsa ba amma sai ga gashi ya zo ya taɓi ya faru to abinda zai mana magani shine mai yawaita addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yawaita roƙonsa in kawo mana sauƙi a cikin al'amura da suke gudana ba don wannan addu'ar ba yanzu da ba a san halin ma da ake ciki ba to da aka yi wa masu albarka mu daɗa dagewa da addu'a zuwa ga Allah Allah ce kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum ga ya musu ubangiji na bai damu da ku ba ba dan addu'ar da kuke yi ba ashe bayi ba a bakin komai suke ba a wurin Allah idan da ba dan addu'ar da suke ba da aka yi wa mu yawaita addu'a ga Allah subhanahu wata'ala mu hali tunanin duniya mu kyale mu roƙi wani kowa ne a'a mu roƙi ubangijin kowa da komai inda ya ba kowa komai kai ma zai iya baka komai saboda haka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu roƙe shi duk abin da muke so wanda yake na izbamu ko na ya tsare mu ko kowanne irin abu ne mu dai roƙi Allah subhanahu wataala Allah ya sifanta kansa da cewa kullu yawmin huwa fi shan a kullun a kowanne lokaci shi yana cikin aiki ne yana cikin biyan bukatun bayi ya roƙi waɗanda suka roƙa ibasu ibasu wanda suka nemi tsaro ya tsare su waɗanda suke da wata damuwa iyaye damuwarsu kawai damuwar ka kai ita ce ka gaya wa Allah taka damuwa kuma mu sani bayan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka datar da shi da roƙa to an datar da shi da amsawa ma'ana duk sanda ka ji Allah ya baka iko ka buɗe baki ka ce Allah ba ni kaza to Allah ne ya datar da kai to sai kai maka albishir cewa Allah subhanahu wataala zai amsa wannan addu'ar taka kuma kar mu wato gaggawa wajen neman amsawa kuma kar mu ga jinkirin ba amsa mana ba mu ce za mu daina a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana amsa addu'ar ɗayanku muddin bai ce da zuci ba suka ce ya rasu rasulallah ya za a yi mutum ya ci da zucin sai ya ce ice na roƙa na roƙa har yanzu ba amsa min ba sai ya daina roƙar to lokacin da mutum ya daina roƙa shi ma Allah subhanahu ta'ala sai ya watsi da shi da haka in ka fara nema a wurin Allah abin nan ake cewa naci dambun kuturu in ka fara nema kar ka daina sirran da Allah subhanahu ta'ala ya baka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa duk mai addu'a albishir cewa Allah subhanahu wata'ala yana ansa addu'arsa ta ɗayan hanyoyi guda uku ko dai i bashi abin da ya roƙa ko i kawar masa da wata musiba kwatankwacin abin da ya roƙa ko ma wadda ta fita ko kuma ya ajiye masa ladan a ranar tashin alkiyama ranar da idan ya je gani sai ce ubangiji ina ma baka taba amsa min addu'a ba a duniya ka bar ladan ne in zo in same shi a nan kiyama sannan ne zai gane cewa ita rayuwar duniya tana tafiya ne a dole ko da daɗi ko babu daɗi ka samu abin da kake so ko baka samu ba dalilin baka samu ba yau duniya ba za ta tashi ba kuma kai ba za ka mutu ba amma wancan abin da ka roƙi Allah Allah subhanahu wata'ala ya tattalan maka alkhairi akan saran tashin alkiyama to za ka yi ta burin cewa ina ma ba taɓa amsa maka addu'a ba bari akai sai an je kiyama saboda ita wannan rayuwar ta duniya rayuwa ce da dole sai an bi ta cikinta kuma sai an ƙetare ta da aka yin kwamar sa albarka mu yawaita roƙo zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. mu roƙi Allah ba tare da ta'addanci ba ta'addanci a cikin addu'a shine mutum ya roƙi Allah abin da ya san Allah baya yi misali mutum ya ce yana roƙon Allah ya sa ya ringa tashi kamar tsuntsu Allah bai kaddara wannan ba ga dan adam to wannan shaki sa da shi ta'addanci a cikin addu'a ba za ka ce Allah ya kasa yi ba a'a kai ne kai ta'addanci saboda ka roƙi abin da Allah baya yi saboda haka banda ta'addanci a cikin addu'a amma duk addu'ar da mutum yayi Allah zai karba karshe wani malami yana cewa ya kai dan adam ka roƙi Allah subhanahu wata'ala wanda so ike a roƙe shi ka kyala dan adam wanda shi aka roƙe shi fushi ike yi yace ya ɗan adam Kar ka shagalta gaburan Allah subhanahu wata'ala yayin roƙon wani abu ita ka shagalta ga biran bayi lokacin da kake neman kowa kuma ka nemi komai a wajen ubangijin komai da kowa ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon roƙonsa idatar da mu da amsa ko a kusa ko a nesa Allah subhanahu wataala ya amsa bukatun mu na alkhairi ya yi mu ya kawo mana yalwa a cikin rayuwar mu ya sa albarka cikin abin da ya bamu Allah ya ba mu tsaro Allah subhanahu wataala ya dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu abin duk da yake tafiya ba daidai ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya daidaita shi Allah ka san damuwar mu Allah ka fi mu sanin ta Allah ka fi mu sanin mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka san bukatun mu kai ka sa su a cikin zukatan mu Allah muna roƙon ka biya bukatun mu kai malam da bashi da lafiya muna addu'a ta musamman Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa abin da yake damunsa abin da ya faru na rashin lafiyar ya sa ya zama kafara duk marasa lafiyar mu ma Allah ya mayar da rashin lafiyar su kafara mu da ke da lafiya Allah ya dada inganta lafiyar mu kuma ya taimake mu wajen yi masa da'a ya gan mu inda yake son ya gan mu ya hane mu ganin ma inda ya son gan mu wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم